أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تعمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى ملتزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دشيدة قوة سبع hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da biyu wato 26 ga watan 11 shekara 2016 Allah ya dawo da mu wannan masallaci na iya usunna a cikin wannan unguwa ta gwammada a cikin wannan gari na kano inda muke gabatar da darasi na ƙarshen wata-wata a wannan masallaci muna gabatar da littafi a yau asabar na addurratul farida fi ya bidayati da aqida na abi yusuf muhammad bin taha wanda asalin matanin wannan littafi babban malami wahid abdussalam bali shi rubuta wannan littafi wannan ɗaya daga cikin malamai ya ɗauki wannan littafin ya masa ainihin wato sharhi wannan kamar yadda aka ce shi ne darasi na uku ko? to muna shafi na arba'in da shida malam ya ce azabitin rabi ƙa'ida ta hudu shine imanu bi sifatin lahi imani da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala min gairi ta harifin ba tare da ta harifi ba karkatarwa wala ta'awilin ba tare da tawili ba da haka ya ce ƙaulihu faɗar maganar malam da ya ce al'imanu bi sifatin lahi ta'ala yin imani da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ai shi shine tabbatar da ita sifar kama asbataha subhanahu wa ta'ala da nafsihi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ita da kansa fi kitabihi a cikin littafinsa aw fi sunnati rasulih ko a cikin sunnar manzon Allah sallallahu abudu da kuma bautawa Allah lillahi da ita subhanahu wa ta'ala biha yace qauluhu min ghairi tahrifin ba tare da karkatarwa ba wa huwa shi tahrifi shine tabayyur shay wato jirkita wani abu wa imalatuhu da karkatar da shi an waje wajhihi daga fuskarsa. shi ta harifi suka ce wa huwa nau'ani ya kasu gida biyu al'awwal na farko akwai at-tahriful lafzi akwai wanda za a harrafa lafazi huwa at-taghyiru fi lafzi an wato huwa at-taghyiru fi lafzi an-nass shine wato canji a cikin lafazi na nassi kama ƙara a ba'adul mu'tazila kamar yadda aka samu sashin wasu mu'tazila sun karanta faɗin Allah ta'ala cewa wa kallama Allah Musa taklima bi nasbi lafzil jalala sai lafzil jalala din sai suka yi masa nasba ala anna Musa akan cewa annabi Musa huwal mutakallim shine wanda ya magana da Allah wa zalika wannan ko ya faru ne li yafirra min isbat sifatil kalam dan mutum ya gudu daga tabbatarwa Allah da sifa ta magana da haka cikin abin da suka korewa Allah na sifa sai suka ce Allah bai yi magana ba wa kallama Allah Musa taklima sai suka ce wa kallama Allah Musa taklima da haka in za a yi irabi yanzu zai zamanto kallama fi'lun madin Allah idan ai masa nasba zai zama to lafzul jalala shine maf'ulun bihi muqaddam Musa kuma shine fa'ilun mu'akkar amma idan za a bar ayar yadda take da aka kallama za mu ci fi'ilun madin ne Allahu lafzul jalala shine mai magana Musa kuma shine maf'ulun bihi shine wanda aikin maganan ya fada masa to irin wannan taharifin shine tahariful lafzi a canja lafazi na ainihin wato nassi ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a canza lafazin a ce ba haka Allah maɗaukakin sarki yake ainihin wato nufi ba da haka da suka laɓe a nan a wasu guraren sai suka ce ai Allah ya ce walamma ja'a Musa li miqatina wa kallama rabbu ta yadda wancan idan kun yi tawilinsa kun masa nasaba wannan wancan bayan da za a yi ku iya tawilinsa ku yi masa ainihin wato nasaba da aka su ahalin sunna da suka zo sai suka tabbatar wa da Allah sifa ta magana Allah ya yi magana yana magana kuma zai ci gaba da magana magana irin wata ta dace da shi subhanahu A tsari na biyu akwai at-ta'riful ma'anawi tahrifi na ma'ana wa huwa shine taghyiru wa huwa at-taghyiru canjawa fi ma'anar kalimati a cikin ma'anar kalma Ma'abaƙa'in baqa'il tare da lafazin an bashi haka amma ma'anan lafazin an canza shi kama huwa kamar yadda yake ne, kama ja'alal al-asha'iratu kama yadda sha'ira suka sanya kalman istawa suka ce bi ma'ana istaula shine yayi rinjaye. firaran saboda gudu min isfati sifatil ulu tabbatar wa Allah da sifa ta ɗaukaka wa sifatul ulu sifa ta ainihin wato ɗaukaka walirtifa shi ma ne ainihin wato ɗaukaka ɗin shi yasa ibnu qayyim a cikin nuniya da yana raddi yace nonin ta yahudu da ainihin wato wannan duka duk za'ida ce ƙari aka yi ma Allah subhanahu wata'ala su wayancin an ce musu idh qulna wa idh qulna dakhulu hadhihi alqaryata faqulu minha haythu shi'tum ragadan wa al babu sujadan wa qulu hiddatun idan kun je ku ce hidda da suka ce suka ki suka ce hindatu da haka sai ce wancan za'ida ce haka wannan kalman istaulama, za'ida ne aka yi Allah subhanahu wata'ala ba haka ya fada ba istawa ya faɗa shi yasa kawame su na luga da ake a baya-bayan nan sai ɗalibai sun yi hankali da su in mutum yana so zai dogara da kawame su na luga to ya nemi kawame su na da ba na ainihin wato yanzu da ake ba don cikin kawame su na luga da ake na 'yan baya-bayan nan da aka ga suna kawo kalman istawa da ma'anan istaula duk wanda ya ɗauko kalman istawa ya kawo ta yace ma'ananta wula, wannan ya harrafa lafazi daga yadda yake don larabawa ba su san wannan ba balaraban da ya fara kirkira wannan baiti ya sake ka a duniya balarabe ne wanda yake kirista ba ma musulmi ba ne kamar yadda malamai suke wa ɗalibai sheri da taka tsantsan da almunji kamus ne yana nan babba na larabci suka ce to duk ɗalibi ya taka tsantsan da almunji wannan ya ce zai fassara ƙur'ani da hadisi da shi domin mai almunji yana yin tadlisi da rufa-rufa in ya zo fassara kalma in ka dogara da shi wurin fassara ƙur'ani da sunna wata rana za ka yi ɓanna. to wannan yana daga ciki wa ahlus sunnati su kuma ahlus sunna la yuharrifuna al-alfaz an ba sa harrafa lafuzza na nasoshi wala ma'aniha ko ma'anarta bal a'a yusbituna an-nususa ala al sukan tabbatar da lafazozi akan lafazinta nassoshi wa ma'aniha da kuma ma'anar lafazozin al wacce ake nufin minha daga ita ainihin wato lafazin da haka muna da taharifi guda biyu akwai taharifi na ma'ana akwai taharifi na lafazi wannan yana daga ciki sannan maganar da ya faɗa ya ce wala ta'wili ba tare da ainihin wato tawili ba ya ce bihi abinda malin yake nufi da shi anan at-ta'wil al tawili wanda yake abin zargi لأن التأويل دومن تاويل a yare na larabci ya معاني الشرع ثلاث معاني شرعية yana zuwa akan ma'anoni guda uku na shari'a wastilahiyyatin da kuma istilahi da haka idan an ce attawilu tawilu fil lugha wa huwa fil lugha ruju'ul kalam dawowar magana wa ma'alihu da kuma tattaruwar maganan ila muradil mutakallim zuwa ga manufar mutumin da shi ke yin magana wa aslu hadhihi al-kalima asalin wannan kalma hiya maddatu awala alifun wato hamza sai wawu Lamu, lam wa hadhihi almaddatu taduru hawla ma'ani ar-ruju duk yadda ka dauki wannan kai amfani da ita takan koma zuwa ga ma'anar dawowa wal aqiba da karshen abu wal da makoma wat tagayyur da kuma canji kenan akan ce awala fil lugha da ma'anan arruju akan ce awala fil lugha da ma'anan al'aqiba akan ce awala fil lugha da ma'anan almasir akan ce awala fil lugha da ma'anan ainihin wato at tabayyur canjawa kamar yadda in aka yi masa ƙari da tashdidi aka ce awwala masdarin sa shi yake zama ta'awi wannan shine yafi zuwa ainihin wato a cikin alqur'ani walahu salasu ma'anin fi shar'i wal istilahi yana da ma'ana guda uku a shari'ar musulunci da kuma istilahi na malamai al awwal ma'ana ta farko akan ce at-ta'awilu ana nufin at-tafsir wal bayan tafsiri da bayani a shari'ar musulunci da haka yana da kyau a fahimci wannan idan malamai suka ce ta'awili na da ya bambanta da in malaman baya suka ce ta'awili sai ka fahimci wannan tukunna wa قول النبي صلى sallallahu alaihi وسلم sallama ibn abbas yana daga cikin ma'anar tawili da yake zuwa da ma'anar at-tafsir wal bayan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa wa Abdullahi dan Abbas yace Allahumma faqihu fid din Allah ka fahimtar da wannan yaron addini sannan wa allimhu ta'wila Allah ka sanar da shi ta'wili kun ga tawili ba da ma'anar na 'yan baya ba su yan bayan idan suka ce wani yi tawili to ya karkatar da abu zuwa ga inda bai kamata ya karkatar da shi ba shi kuma annabi da yamma abdullahi dan abbas addu'a yace allahumma faqihu fid dini wa allimhu tawil yana nufin Allah ya fassara sanar da shi bayanin qur'ani da fassara qur'ani dan haka at-tawilu a wajen malamai a shari'ar musulunci yana zuwa da ma'anan at-tafsir wal bayan قال ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية يا فدا يتي التعول بمعنى التفسير tafsiri. ينادوا بمعنى تفسير هذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن wannan shine abin da yafi yawa akan istilahin malaman Qur'ani kama ya kulu ibnu jarir kamar yadda duk wanda ya karanta tafsirin ibnu jarir zai ji yana faɗa wa amsalihu da misalan ibnu jarir min al-musannifina fi tafsiri cikin wanda suka yi rubutu a bangaren ilimin tafsiri duk wanda ya karanta tafsirin al-Imam Ibn Jarir at-Tabari zaka je na ta waqtalafa ulama'u at-ta'wil malaman tawili sun ƙara wa juna ilimi ba tawili da ma'ana na ƙarshen yan zamani ba me yake nufi da iktalafa ulama'u at-ta'wil shine ulama'u at-tafsir ina ba ta an fahimta in kana karatun tafsirin al-Imam Ibn Jarir at-Tabari to za ka ga wannan da yawa zai ce ittalafa ahlul ta'wil yana nufin malaman tafsiri sune ne ahlul ta'wil wa qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yace wa amma ta'wil fi istilahi ahlul tafsir was salafi amma ta'wil a istilahin malaman tafsiri da magabata min a'immatul fiqh wal hadisi daga cikin shugabanni wanda suka san fiqh da hadisi fa muraduhum bihi abinda suke nufi da shi ma'anar tafsir wal bayan ma'anar tafsiri da bayani wa minhu yana daga ciki qaul ibnu jarir al-tabari wa ghairihi maganar al-imam ibn jarir al-tabari da wasunsu da suke faɗa al-qaul fi ta'awil qaulillahi qaulihi ta'ala kaza wa kaza haka ibnu jarir al-tabari yake duk ayat da ya kawo in ya gama idan zai shiga tafsiri sai ce alƙaulu fi ta'awil kada sai kawo fassarar malamai idan an yi saɓani ne sai ce ikhtalafa ahlut ta'awil wanda suka san tafsiri sun ƙarawa ainihin wato juna ilimi wa kada, dan haka haka abin yake yace wa kada yuridu tafsirahu haka imamu tabari yake kawowa yana nufin ainihin wato at-tafsir to shi yasa zamu ga kaɗan daga cikin rubuce-rubucen da malamai suka yi a wannan ainihin wato janibin akan abin da ya shafi idan suka kawo kalman tawili suna nufin tafsiri ba da imamu ibn jarir kabari kaɗai bane ya rubutu akwai wannan malamin a abu muhammad abdullahi bin muslim ibn qutayba ya rubuta littafi ya sa masa suna ta'awil mushkilul qur'an ba yana nufin tawili ba karkatar da fassara qur'ani a'a fassara maka abin da duk yake a zahirin akwai iskali a cikin qur'ani sannan wannan malamin ya tsara rubuta a qawil istiqati fi ta'awul al-asma'i was sifati wal ayat al-muhkamat wal mutashabihat shi al-ibn qutayba sannan wannan malamin ana ce masa mar'i bin yusuf bin abubakar bin ahmad al-karami al-maqdisi al-hanbali ya rubuta littafi ya sa masa suna ibtalit ta'awilat al-akhbar sifat sannan wannan al-qadi abu ya'ala wanda ya rasu hijira 458 ya rubuta al-iqlil fil mutashabih wa ta'wil sannan akwai taqiyuddin abul abbas shaykhul islam ibn taymiya shi ma ya rubuta littafi da ya sa masa الإمام البقائي ومنهجه في تعويل بلاغة القرآن صنع أقوي أينه واتو التعويل خطورته وآثاره ولا ولي عمر بن سليمان الأشقر يرب تعو صنع أقوي المعجزات والغيبيات بين بصائر التنزيع والنادر الإنكار والتعويل صنع أقوي للتاب عبد الفتاح بن إبراهيم salama ya rubuta ya sa masa ta'awil muktalaf hadith wanda wannan ta'awil muktalaf hadith din ibnu qutayba ma ya rubuta littafi ya sa masa suna ainihin wato ta'awil muktalaf hadith sannan akwai wannan malamin da ya rubuta littafi ya sa masa suna ainihin wato ya sa masa suna ya rubuta littafi ya sa masa suna anwaru tanzil wa asrarut ta'awil sannan wato wannan malamin ala'uddin shi ma ya rubuta littafi da kuma nasiruddin abu nasiruddin abu sa'id abdullahi bin umar ya sa masa suna wato libabut ta'awil fi ma'anit tanzil littafin tafsirin da ɗalibai suka fi sanin shi da wato tafsirul baidawi asalin sunan littafin shine libabut ta'awil fi ma'anin tanzi sannan akwai wannan ainihin wato malamin shi ma ya rubuta littafi ya sa masa ainihin wato suna daga cikin ainihin wato littattafan da ya ainihin wato rubuta don haka a shi ne ala'addin ali bin muhammad bin ibrahim bin umar ya sa masa ainihin wato suna mahasanin ta'awi wannan tafsirin da aka fi saninsa da tafsirul qasimi da aka sunan littafin shine mahasinul ta'awi. da aka me yake nufi da mahasinul ta'awun shine fassarar da take ainihin wato ita ce ainihin wato mai kyau sannan wannan malamin Muhammad Jamaluddin bin Muhammad bin Sa'id bin Qasim al-Allaq al-Qasimi ya rubuta littafi tafsirun nasabi wanda sunansa madarikut tanzil wa haqa'iqut ta'wil sannan abul barakat abdullahi bin ahmad bin mahmud hafizuddin ya rubuta sunan littafi ya sa masa suna kuma wato jami'u tafsirul al-ahlam tanbihul tanbihul ahfam bi tawil ahlam malamai da dama idan ka bi zaka samu sun yi rubuce rubuce a wannan babu da ma'anar wannan sunan ba da ma'ana suna na ƙarshe ba da ‘yan baya suke ba ma'anar tawili to shi ne malam ya ce alma'ana sani ma'ana ta biyu alhaƙiƙatun da ya ƙulu ire halkalam haƙiƙanin yadda magana zai koma zuwa gare shi a shari'ar musulunci ana ce masa tawili fa'in ka da kabarar idan labari aka baka to fa ta'awiluhu ko tawilinsa shi ne abin ya auku wa in na amuran, in ko umarni aka baka aka ce maka yi ko ka bari to fa ta'awiluhu aukuwar wannan aikin shine tamfizu huzartar da wannan aikin sai ya ce fa misalu ta'awil sabar misali aukuwar labari a ce maka abu zai faru ya faru ana ce masa tawili Faɗin Allah subhanahu wata'ala da ya faɗa a cikin suratu yusuf lokacin da Allah madaukakin sarki yace wa abu abuwaihi alal arshi ya daga ainihin wato iyayensa akan kujera ta ainihin wato mulki wa kharru lahu sujjada sai suka fada suna masu masa sujjada wa qala sai annabi yusuf yace ya abati ya baba hada ta'awil ru'ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqa ay wuqu ru'ya ya shine aukuwar ainihin wato mafarkin da ne ba can tun a farko ya ce in inni ra'aytu ahada ashara kawkaban ba والشمس والقمر رأيتهم لي قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك قيدا yanzu wancan mafarkin da aka bashi labari to yanzu aukuwarsa shi yasa yace hada ta'awul ru'ya min qablu qad da ala rabbi haqqa sannan da fadin Allah madaukakin sarki da yace hal runa. mutane ba komai suke jira ba illa ta'awilahu sai ta'awilin qur'ani me ta'awiluhu malamai suka ce shine alwa'adu wal alƙawarin da Allah ya wa mutane cewa idan sun yi abu kaza zai ba su kaza ko kyace wanda ya ce wanda ya kaza sai ya masa kaza to akwai wanda kai wannan alƙawarin suke jira Allah ya ce yawma ya'ti tawiluhu ranar da ƙarshen alƙawarin da Allah ya wa mutane da kyace wanda zai zo ya yaqulu na nasuhu min qabl wanda suka bar qur'anin nan za su faɗa kafin wannan lokacin za su ce kad ja'at rusul rabbina bil haqq tabbat manzannin Allah sun zo da gaskiya fa hallana min shifa'a fa yashfa'u lana akwai wani mai ceto da zai ceto gare mu aw nuraddu ko a dawo da mu duniya mai aiki ba irin wannan aikin da muka yi ba sai malam yace ya ani hal yantazuruna illa wuqu'u ma wu'idu bihi ba komai suke jira ba suna jiran aukuwar abin da aka musu alƙawari da shi kenan at-ta'awilu istilahi na malamai yana zuwa da ma'anar shine aukuwar abu in labari ne sannan aukuwar aiki idan umarni aka yi maka wannan yana da ciki wannan ya tabbata a shari'ar musulunci malamai sukan kawo ko a istilahi ne abu ba guda ɗaya ba su ce yana zuwa da ma'anar kaza yana zuwa da ma'anar kaza a istilahi a cikin abin da muka yi na usulul fiƙi, ce wanda suka yi a dalilu al-usul a istilahi na malaman usulul fiƙi da kuma a yare na larabci duk abin da za a zo a gina wani abu akan shi shi ne asl shi yasa a wajen gado ɗa sai a ce masa al-far'u uba sai a ce masa min al wannan masallacin foundation din da za a gina shi akan shi shine al'aslu da haka abinda aka gina akan masallacin shine alfarko da haka kowane ɗa iyayensa wato shi su ne asalinsa shi kuma reshe ne na iyaye amma a wajen malaman musulunci na usulul fiqi idan suka ce al'aslu suna faɗa suna faɗar abubuwa wajen guda ba sukan ce al'aslu suna nufin addalilu dalili akan abu sukan ce al'asu suna nufin shi ne al'a'ida al duk abin da aka ajiye shi a matsayin ƙa'ida ce da take tafiya akan wannan abu to ana ce masa al'asu shi yasa a wajen nahawu zaka ce al'asu fil ya an yakuna min marfu'an asali mubtada ya kamata ya zamanto yana samun rufu'a ne duk nan da mubtada ya samu fata sai ake to khilaful qa'ida al ya saba ma ƙa'idar da aka sani sannan ar fil kalami abin da ya farin jaye a wajen magana suna ce masa al'aslu na ƙarshe shi yasa suke ce al'aslu fil kalami al haqiqa dun al sannan kuma al maqisu abin da aka ajiye dan a dinga auna abu da shi ana ce masa al to shi yasa a nan gurin zamu ga abubuwa guda uku akan ce a ta'wilu a wajen malamai na shari'a ana nufin ainihin wato a tafsiru kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da bakinsa mai albarka sannan akan ce at-ta'wilu ana nufin wato aukuwar abu na labari ko ainihin wato aiki da haka wa qawluhu walamma ya'tihim tawiluhu qala al-baghawi al-imam al-baghawi yace walamma ya'tihim tawiluhu ay aqibatu ma wa'ada Allah karshen abinda Allah ya alƙawari fil Qur'ani a cikin Al-Qur'ani annahu yaqulu ilayhi amruhum shine zai koma zuwa gare shi al'amarinsu min al'uwaci innan mutanen da yi musu azaba wa qala al-wahidi al-imam al-wahidi yace walamma ya'tihim tawiluhu walamma ya'tihim ba'du haqiqatu ma wu'idu fil kitabi bayan wannan haƙiƙanin abin da aka yi musu alƙawari da shi na azaba bai zo ba sai yace wa misalin ta'awilin amri misalin tawilin umarni ما ورد في الصحيح عن عائشة أنها قالت تاتي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي يا كسنتي يكثر ينا يويت أن يقول يفعل في ركوعه وسجوده أتكين ركوع سر سجدسا يتي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك wato tsarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu da godiya zuwa gare ka sai ce Allahumma ghfirli Allah kai gafara gare ni ya ta'awwalul qur'ana me ma'anan anan yana ya ta'awwalul qur'ana shine yana aiki da littafin Allah saboda Allah ya ce idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi sai yace masa fasabbih bihamdi rabbika da haka in yi ruku ko sujjada zai ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika yanzu wannan umarnin da Allah ya bashi yace masa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ba shi bane anan yake fadan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika to tunda umarni Allah ya yi masa ya zartar da umarnin sai ta ce ya ta'awwalul qur'ana me ma'anan ya ta'awwalul qur'ana shine yana zartar da umarnin da aka bashi a qur'ani da haka ya'ani annan nabiyya kana inda ruku'ihi wa sujudihi annabi ya kasance a wajen ruku'unsa da sujjadarsa yunaffis yana zartar da amran Allah ta'ala umarnin Allah fi qaulihi a cikin fadar sa da yace fasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi ga gode ma ka wasu daga firu kuma ka nemi gafararsa innahu kana tawwaba shi Allah ya kasance mai yawan karban tuba ne sai yace wa ammal ma'ana salih amma ma'ana ta uku litta'wil ga tawili wa huwa masqalaha alaihi almutaakhiruna shi abinda yan baya suka mayar da shi ya zama istilahi min sarfil lafzi a juyar da lafazi anil ma'anar rajihi zuwa ga ma'anar da tafarin jaye ilal ma'anar marju zuwa ga ma'anar da ba ta da rinjaye wannan shine tawil a yan ƙarshe wa hada sarfu wannan juyar wadda za a yi in kana bi dalilin in an yi shi ta hanyar dalili ne to fa huwa ta'awilun maqbul to tawili ne wanda yake karɓaɓɓe wa mahamudin abin yabo wa in kana bi gairi dalilin in ba ta hanyar dalili bane to shi ma dalilin dole ya zama to karɓaɓɓe dan akwai dalili wanda ake karɓa ko wanda ba a karɓa in ba haka ba ko duk ranar da dan ƙalin ato ya zo ya ce maka fa bi ayi hadisin ba da yuminuna to tunda ya kawo dalili da qur'ani dole ka watsar da hadisai ana fata an gane shi yasa suke faɗa cewa ba dukkan dalili bane kafa hujja da shi kuma yake zama ingantaccen abin da za a karɓa ka iya aya ka iya hadisi kuma inda aya ce daban inda hadisin ne daban kai ma inda kai daban ina ba ta an gane sai ya ce fa ta'awilun mardudun wannan tawili ne wanda yake mardud abun mayarwa kuma mazmumin abin zargi قال ابن القيم الإمام ابن القيم في الجملة أدنقل فالتعويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص ya دي داتي وان دي دي دي النصوص شناء القرآن وجاءت به السنة سنة من دان الله صلى الله عليه وسلم تزور شيء ويطابقها كما يكي داتي واد إتا هو التعويل الصحيح شيني تاويل إنجنتتي والتعويل الذي يخالف تاويل ديكي سابع وما دلت عليه النصوص أبن نصوشي سكي نوني أكنشي وجاءت به السنة كما سنة النبي تزور شيء فهو تعويل الفاسد وأن التاويل لنبنا kenan tawilin na na wanda suka zo daga baya akwai mardud akwai maqbul akwai mahmud akwai mai mazmum wala farqa bainal khabari wal amri fi dalika yace ba bambanci tsakanin labari da umarni a cikin wannan wa kullu ta'wilin dukkan wani tawili wafaqa ma ja'a bihi rasul wanda ya daidai da abin da manzon Allah ya zo da shi daga gurin Allah fa huwal maqbul wannan tawilin karbabbe ne wama khalafahu duk abin da ya saba masa to fa huwal mardud wannan tawilin an yi mayar da shi ba za a karba ba wa qala ibn hazm al imam ibn hazm al andalusi ya faɗa yace at tawilu idan an ce ta'wili shine naqalul naqalul lafzi ciranto lafazi an maktada ku zahiru akan abin da zahirin lafazin yake hukuntawa wa amma wuzi alahu daga barin abin da lafazin yake ainihin wato hukuntawa fil lugati a yare na larabci ila ma'anan akar zuwa ga wata ma'ana ta daban fa in kana naqluhu idan an ciranto abu qad ya inganta bi burhanin ta hanyar dalili dalilin ma karbabbe to kubila sai a karɓa. wa in kana naqluhu in an ciranto shi bi khilafi zalika ta hanyar saɓanin wannan yace tsuri a sai ai jifa da shi walam yultafat ilayhi ba za a waiga zuwa gare shi ba wa hukima lidhalika an-naqli sai a hukunci ga wannan ciranto wanda mutum yayi bi annahu batilun sai a ce ya ciro tawili na banna yace fa min amsalati ta'wil al-maqbul daga cikin tawilin da ake karɓa ta hanyar ainihin wato alladhi qad sahha bi burhanin ta hanyar dalili waqtarana bi dalilin kuma ya gwamu da dalili qaulu ibn abbas fadan abdullahi dan abbas fi qaulihi ta'ala a cikin fadin Allah da yace nasullah fa nasiyahu sun manta da Allah sai Allah ya ya manta da su qala sai abdullahi dan abbas yace an-nisyanu huwa at-tark yace an-nisyanu huwa min huwa at-tark yanzu wannan tawili abdullahi dan abbas ya fassara ne amma fassarar ta take tana da me tana da dalili ba haka bane ko na farko matsayin abdullahi dan abbas a karatu ya kai ya fassara qur'ani da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa hada ta'awilun dallat alaihi adillatu wannan fassarar da abdullahi dan abbas yayi dalilai na littafin Allah sun yi nuna cewa dole haka za a fassara saboda Allah ne ya ce wa ma kana rabbuka nasiya kuma nan sai ya ce me nasallaha fa nasiyahu to dole sai an koma an nemo me ma'anan nasiya anan me ma'anan nasiya a can tunda Allah ne ya faɗa anan ce nan bai mantuwa sannan can gurin sai ya ce me nasallaha fa nasiyahu da haka sai ya ce annisyanu a can gurin da ma'anan attarku baki shi ya gabala ba saboda Allah ya ce wa ma kana rabbuka nasiya wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce fi kitabin la yadilla rabbi qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadilla rabbi ubangiji na bai bacewa kuma bai mantawa to shi yasa haka zai faɗa idan alkiyama ta tsaya cewa wa man a'rada an zikiri duk wanda ya bijire wa doka ta inda Allah sai ya ce fa inna lahu ma'ishatan sai mun hada shi da rayuwa mai bala'in kunci sannan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama sai mu tayar da shi makawo qala zai ce rabbi lima a a'ma Allah ya daka tayar da ni makaho wa kuntu basira bayan da ina gani a duniya Allah zai ce kadhalika atatka ayatuna fa nasita idan mantawa yi ai rabbana la tu'akhirna in nasina na'ibu kenan kadhalika atatka ayatuna fataraktaha wa kadhalika al-yawma kai ma haka yi za a kyale ka yadda ka bar ayoyin a duniya da haka annisiyanu yana zuwa da ma'anin attarku bari to idan akwai irin wannan ƙarinar mai ƙarfi idan ka ɗauke lafazi a can ka ce ma'anarsa shine anan to wannan yayi daidai amma haka kawai ta son zuciya ka zo ka karkatar da lafazi daga abin da yake nuna kuma ba wata ƙarina da za ta iya fassara wannan ma'anar ita ce waccan to wannan akwai son zuciya a ciki ina ba ta an gane wa min amsalati ta'awilil mardud daga cikin misalai na tawilin da ba za a karbe shi ba alladhi lam yaqtarin bi dalilin wanda bai haɗu da dalili ba huwa muwaddahun shine an fito da shi fili fi hadal jadwal a cikin wannan jadwal misali sifatu as-sifatu sifa ko na biyu at-ta'wil al-fasid tawili na banna na uku shine me al-ma'ana as sahihu ma'ana ingantacciya al-yadani hannaye guda ba Allah ya tabbatar wa da kanki sifa ta hannu ba ko ko ba wanda ba su samu karatun mana na ta tahawiya ba su nema a gurinka da muka zo akan wata gaba ta al'asma wa sifatu na kawo wasu ka'idoji kusan guda ashirin akan wannan da haka al-yadani hannaye guda biyu ko waye ya tabbatar wa da kansa sifa ta hannu a qur'ani Allah wa qalat al yadullahi maghlula Allah ya ce gullat aidihim wa lu'inu sai ya ce bal ya da'u mabasuta ta ne yunfiku kaifa yasha da haka tunda ya ce bal ya da'u ya da'u ba musanna ba to tunda musanna ne dole a bashi akan hannu na haƙiƙa Allah yake magana ya hannun yake sai ka ce baka sani ba ya bar wa kansa sani abinda Sheikh Muhammad Salihu Al-Usaimin ya faɗa a cikin Al-Qawaid Al-Muslim yace duk dan bid'an da yake ƙoƙarin kore ma Allah wata sifa ka tambaye shi Allah yana da zati ko bai da shi A da ya sai ce Allah bai da zati ka tambaye shi kace Allah yana da rai ko bai da rai kaga daga nan da ka ce bai da rai to ka mai da shi gunki duk jara'an mutum sai ya ce Allah yana da rai to ka tambaye shi a ranta ya ce ma bai sani ba sai ka ce ta yadda kai imani yana da rai ka sanya take ba ni ma haka ne imani yana da hannu ban sanya yake nan kawai ana ganewa da haka aliyadari tun da musanna ne guda biyu ko to dole a bashi a hannaye guda biyu ake ne shi yasa baka zuwa ka dauke kalma daga hakikanin ta kamar yadda shi ma da sai da ƙarina mai ƙarfin gaske shi yasa wannan yasa ma da yawa daga cikin malamai suke rigima suka ce ba su ma yadda da wani majaz ba wasu suka ce akwai shi a luga amma ba zai taba shiga cikin sunayen Allah da sifar Allah dan ba wanda ya kai Allah sanin kai shi in ya ce maka hannu kuma wani ya zai ce a'a ai ba hannu Allah yake nufi wani abu yake nufi kaga abin akwai rudu a ciki kuma shi ya ce ar-rahmanu fas'al bihi shi Allah mai rahama ka tambaye shi labarin kan shi waye shi shi ya bayani kan shi ba wani ne zai zo bayanin Allah ba a madadin shi Allah din kuma duk halittun duniya ba wanda ya san Allah sama da yadda annabi ya san shi annabi ya yin rantsuwa ya ce wallazi nafsu muhammadun biyadi na rantse da wanda ran annabi muhammad ke hannunsa kaga a cikin dukkan rantsuwar da annabi yake ko mafi yawanci yakan tabbatarwa da Allah sifa ta hannu to da haka sai a ce al-aslu fil kalam asali idan an yi magana dole a bashi shi akan haƙiƙa shi wanda ya zo ya cire ta hakika ya mai da ita majas to yana buƙatar sai ya kawo dalili mai ƙarfin gaske gaske idan yanzu wani ya zo ya ce muku nan ra'aitul asada na ga zaki ainihin gurin ba wata karina da take nuna cewa ba zakin gaske gani ba to yanzu wannan magana tashi dole mu ɗauke ta a zakin gaske gani amma idan ya ce ya ga zaki akan hanya yana tuka mota to yanzu tuka mota ita ce karina cewa ba zakin gaske mai ba to ba yadda za haka kawai ba karina ka zo ka ɗauke lafazi daga yadda yake ka kawo wata ma'ana kuma ka ce shine ma'anan kuma a sakan ma a zauna lafiya ba a yin haka na haka da Allah ya ce ma an tasduda lima khalaqatu bi yadayya akwai wata ƙarina da za a ɗauke wannan lafazin daga hannu zuwa ga wata ma'ana babu da haka al hannaye guda biyu haƙiƙanin hannu na Allah subhanahu wata'ala amma at-ta'wil fasid tawili na banna sai aka ce an-ni'matu wal qudra a ai ba hannu ake nufi ba Allah yana nufin ni'ima ne da kudura sai aka yi tawili to wannan tawili ne fasid dan ba karina da take nuna Allah yana nufin ni'ima da kudura dan da yace yadullahi magalula sai yace bullat aydihim wa lu'inu sai yace bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha Allah ya tabbatar wa da kansa sifa ta me ta ainihin wato hannu ina fata an fahimta da haka wannan yana daga ciki da haka ya dani sai ce hannaye guda biyu ma'ana ingantacciya shine hakikata ne hannaye ne hakikanin hannu Allah subhanahu wata'ala yake magana a waccan ka'idan da na kawo wajen abubuwa kusan guda ashirin na faɗi cewa akwai abin da malamai suke cewa attawafuqu fil ismi dacewa gurin suna bilism ta kuma dole ma'anan ya zama ɗaya. kai kana da fuska motar kana da fuska da fuskar ka da fuskar mota iri ɗaya dacewa ne kai wajen suna shikenan ke sa duk wanda ya kore ma Allah sifar da ya tabbatar wa da kanshi da rabin aya da laisa mislihi wa to ka tabbatar da sifar Allah da huwa samiul basir ai yana ji yana gani ka tambaye shi kai imani Allah yana ji eh, yana gani eh to yadin sa yake sai ce bai sani ba sai ka ce to haka kai ma baka sanya hannun yake ba tunda ya faɗa ya tabbatar wa da kansa sifa ta as-sam'u da al-basara a qur'ani ba a qur'ani ya tabbatar wa da kansa sifa ta al-yadu ba yadani hannaye ba Allah yana da annafsu rai ko wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni ummi ilahaini qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li zai ce in kuntu hufa kada alimta ta ma fi nafsi wala a ma fi nafsi ka Ka san abin da ke cikin raina ban san abin da ke cikin rai yaran Allah take sai ka ce baka sani ba ka kamislihi wa dan ba wata ne da take kama da ta Allah subhanahu wata'ala shikenan sai ka dawo gibi sai ka ainihin wato daya da ka duk wata sifa da ka yadda cewa Allah yana da ita to mu ma shine dalilin mu na tabbatar wa Allah sifar da ya tabbatar wa kanshi shikenan kawai ko a sha'ira sun dauki sifofi guda 20 daga ciki akwai al-kalam al-basaru as-sam'u da waye da waye duk wanda ya tauhidin karatun a sha'ira ya san wa'annan sifofin guda 20 da suka tabbatar wa da Allah to dalilin wannan 20 shine dalilin rabuwa kuma ina ba ta an fahimta to wannan yana daga ciki amma idan kalmar yadun ta zo ita kaɗai fura da ta aka gaba ta sunya bane ko kamar wasu sama'a banaina ha bi aidi kaga me karina na cewa wannan bi aidin ba hannu bane wa inna la musu saboda ana maganan gini ne sai Allah ya ce wasu sama'a banaina ha bi aidin wa inna la musu da ka yadun anan tunda fura dine ba mu sanna bane ana nufin al'uwa tunda akan kawo kalmar yadu da ma'anan karfi kamar yadda Allah ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum musabiqun kaga yadin tun da bukura dini ana nufin karbi ina bata ta an gane sannan abu na biyu alistiwa an gane wannan sifa ne da haka tawili na banna shine alistila a ce ai Allah ya rinjayi al'arshi ya halitta sammai da kasai sun mastawa alal arshi sannan ya rinjayi al'arshi yake nan kafin ya halitta sammai da kasai bai rinjayi mai ba bai rinjayi al'arshi ba yadda kasan da shi da al'arshin kokowa akai daga baya ya fi karfin wa ya fi karfin al'arshi to wannan tawili ne wanda yake na banna dan haka su ahlus sunna wato ma'ana ingantacce sai su in istiwa'un yaliqu bihi subhanahu wata'ala daidaita wanda ya dace da shi wa shi subhanahu wata'ala yaya daidaita ko ba mu sani ba ko dai ya faɗi sifar kuma mun yi imani da ita shikenan wannan yana daga cikin alladhina yu'minuna bil ghaibi wanda suka yi imani da gaibi duk wata sifa ta Allah kaifiyar yadda take gaibu ne ba wani mahaluki da yake da kayan yadda ya gano yadda abin yake shikenan ji sifa ce ta Allah kai imani da lafazin haka yake Allah yana ji ya kaifiyar jin yake ya bar makansa sani gaibi ne sannan annuzul sauka ta wuri na banna shine nuzulun rahmati aw a akwai wanda suka fassara suka ce a'a ai rahama sai take sauka ko mala'ika ne ke saukowa mu kuma muka ce nuzulul haqiqi sauka ne da gaske Allah yake la ya'lamu kayfiyatahu illa Allah ba wanda ya sanya Allah yake sauka an bashi ba hadisi da ya tabbata a Bukhari da Muwatta da Allah madaukakin sarki ya tabbatar cewa yana saukowa dukkan sulusul akhiri min al-layl yace ina mai kaza ina mai kaza ina mai kaza an masa kaza haka sai suka ce a'a ai ba Allah bane ke saukowa mala'ika ne ke saukowa ko rahama ce ke saukowa ana ganiya sannan ar-rahmatu rahama fa a qur'ani akwai wanda suka yi tawili na banna suka ce iradatu thawabi din da kaji an faɗi rahama a qur'ani to ana nufin Allah zai baka lada ne mu kuma muka ce rahmatun haqiqiyatu rahama ce ta haƙiƙa wacce taliqu bihi subhanahu wata'ala wacce ta dace da shi Allah subhanahu wata'ala sannan al-ghadab din da Allah ya tabbatar wa da kansa sifa ta fushi a qur'ani ya bani isra'ila qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janib at-tur al-ayman wa nazzalna alaykum al-manna kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fa hilla alaykum ghadabi sai fushi na ya sauka a ku sai su ce a'a ai iradatu iradatu al-iqabi ana nufin Allah zai masu hukuma ne mu kuma muka ce gadabun haqiqiyyun yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala fushi ne irin wanda ya dace da shi subhanahu wata'ala shi yasa a suratul fatiha muke karanta ghairil maghdubi alaihim ba wanda kai fushi da su ya sifar Allah take gurin fushin wallahu a'lam saboda haka haka yadda ma akwai wanda suke fassara radiya ya yadda sai a masa wata fassara mu ba ruwan tunda Allah ya tabbatar wa da kansa cewa yana fushi yana yadda shi ke to da fushi da yadda wannan ce sifa ce ta wa ya yake fushin ya yake yadda wannan gaibi ne mun ban ma Allah sani sannan al-kalam magana suka ce kalamun nafsi magana ne na rai mu kuma muka ce kalamun haƙiƙi magana ne na haƙiƙa ya liku bihi subhanahu wata'ala ya dace da Allah madaukakin sarki a cikin yan bid'a akwai jahamiya duk waɗannan sifofin ba sai da suka kore ma Allah suka ce Allah bai ji bai magana bai komai duka duk kuma wannan ya faru ne don ƙoƙarin wai kada a siffanta Allah da wata siffar da halittu suke da ita a kamanta Allah da da halitta shi yasa a babun al asmau wa sifatu babu hanyar da take ita ce mafi zaman lafiya irin hanyar magabata abinda Allah ya tabbatar wa kansa annabi ya tabbatar wa Allah ka tabbatar sai ka zauna lafiya shikenan qala ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya yace wa amma ta'awilu amma ta'awilu bi ma'ana sarfin lafzi an al-ihtimali wato garkatar da lafazi daga abinda yake shine yake dauka arrajihi mafi rinjaye ila al-ihtimal al zuwa ga daukar abinda yake ba shi bane mafi rinjaye ka ta'awili kaman wanda ya fassara ka ta'awili man ta'awwala istawa bi ma'ana istawla Kamar masu fassara istawa maimakon ya dare ta ce istaula a a yayin rinjaye wani hauhi da makamantansa ya ce fahaza inda salafi wal a'immatu wannan a gurin magabata da shugabanni a fiqhu da hadisi batilun fanna ne la haqiqata lahu ba shi da haqiqa bal yace huwa min babi ta'arifi kalimi an mawadi'i wannan yana daga cikin abinda Allah ya zargi Yahudawa da shi yace yuharrifuna al-kalimi an mawadi'i suna karkatar da maganar Allah ta inda bai kamata a karkatar da shi ba su ne dama Allah ya ce wa inna minhu la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi a cikin su akwai wasu mutane da suke karkatar da harshen su akan littafin Allah sanda suke bayani sai su saka wani abu litahasabu min alkitabi ka tsammani bayanin da suke shi ma yana cikin Qur'ani Allah ya ce wa ma huwa min alkitabi wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa wa yaquluna ala allahi alkadhib wa hum ya'lamun kuma suna sane suke faɗa ƙarya akan Allah wal ilhadi da kuma ilhadi fi asma'illahi wa ayatihi a cikin sunayen Allah da ayoyinsa nan gaba idan zamu je can gaba zamu ji ilhadi nau'in sa wajen guda bakwai yana daga cikin nau'i na ilhadi sunan da Allah bai sa kansa ba kawai ne bantaro ya sa Allah suna ai babanka ba a mai suna jira ake shi sunan da ya sa kansa ko kuwa amma ha kawai ka tashi kai ta bantaro mu Allah suna ka same sunan da bai sa maka bai sa maka shi ba wani ma har ya zo ya hujja ya ce aw allamtahu fi kitabika ko sunan da ka sanar ka saukar a littafi aw allamtahu ahadan min khalqika da haka shi ma yanzu ahadan ne yamma shi ma yana da ikon ya sama Allah suna ahadan ne min khalqika an fahimta ai da haka wannan bai taba zama hujja duk malamin sun yadda sunayen Allah tauƙifiya ne ko daga fi'ili ba a siya ga suna a sama Allah Allah yana yin aiki to daga aikin ba za ka ƙirƙiro ka ce sunan Allah kaza ba ba a yi sai sunan da Allah shi ya faɗa ya ce suna ne wa suna ne nashi ina ba ta an fahimta Allah ya samu dace ka ta'awili man ta'awwala as-salawat al-khams kaman wanda ya fassara salloli guda biyar yace bi ma'rifati asrari shine sanin ainihin wato sirrin su sallolin ko na yi tsallake ai eh fala yuqalu fi misli hadha at ba a faɗa a cikin wannan misalin ta'awil a ce la ya'lamu ba wanda ya san shi sai Allah sai ko na fil ilmi da wannan suka kafa ilimi yace ba a faɗa wannan ban yuqalu akan faɗa fi a ciki a ce qul atanabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi yanzu ku za ku ba Allah labarin abin da bai sani ba a sama ko ƙasa subhanahu wata'ala amma ya yushrikuna Allah ya tsarkaka akan abin da kuke yin shirka da shi ka ta'awulil jahmiya kaman tawili na jahamiya. wa me wal wal qaramita da yan shi'a qaramita al batiniya yan batiniya wasu yan shi'a ne masu mugun hadari wanda duk malaman duniya suka yi jama'i cewa arna ne to da duk abin da ka sani na fassarar qur'ani na zahiri sun ce ba shi bane fassarar shi sun yi tawilin shi kuma har wa'annan in shi annama na yanzu na wannan zamanin akwai wa'anda da yawa suna da wannan aqida wani ko yawa ko dadewa ba ba na dauko masa al-burhan fi tafsir al Na nace masa ga inda suka fassara inna anzalnahu fi lailatul qadr duk musulmin duniya sun san inna anzalnahu ko din yana komawa zuwa ga qur'ani amma su sun ce ina inna anzalnahu hudun ali bin abi talib aka sauka fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr ita ce suka ce na na fatima saboda Allah ya ce salamun hiya hiya din yaqudu ilaiha wannan yana nan a rubuce kuma ina da muryar wasu malamai na tafsiri nasu a wannan zamanin wanda suka yi shi a bidiyo suna yin wannan fassara an gane to da haka ka ta'awil man ta'awwala salawat ams kamar wanda ya fassara salloli guda biyar yace bi ma'rifati asrari sanin sirrin malaman su idan ka san sirrin wato imaman su to shine salloli guda biyar wasiyam suka fassara azumi suka ce shine kitman asrari idan shehin ka zai baka sirri ka boye to ba wani abu ake nufi azumi shi ake nufi azumi an gane idan ka riga ka san sirrin waɗannan a'imma din to ba wani abu bane sallah shine sallah wal hajj bi ziyarati shuyukhi akwai wanda suka fassara kalman hajji cewa ai ba wani abu ne aikin hajji ka je ka kai mashi hunne ziyara shine aikin hajji tunda daga hajji ya hujju hajjan ne ai al hajji fil lugha shine al qasd wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza shikenan wal imam al mubin bi ali bin abi talib haka in shi ake fassara fi imamul mubin su ce ali bin abi talib shine imamul mubin cikin maganganun da zazzaki yayi kwanan nan wanda yake yawo a bidiyo jiya na faɗa a nan gurin ban kira suna ba ya ce wai duk halittun Allah idan ka kira Muhammadu Rasulullahi babu wanda ya kai Ali bin Abi Talib daraja a gurin Allah haka ya faɗa ya ce kuma wannan halittar ko musa ne ko isa ne ko ibrahim ko nuhu ne haka ya faɗa na ce to nan gaba ka jira ka gani annabin ma sai sun ce aliyabi shi ba da yan fara haka ba to nan gaba in kana da sai ka ji sun ce annabin ma aliyabi shi ba da yan fara da musa da ibrahim da nuhu ba ba wayannan ba su bane kulil azmi minar rusuli ba an ce Ali bin Abi Talib ya fi su kuma ya ce haka Allah ya tsara an gane ya ce kuma an ka da haushi ma ka fashe kuma wai haka Allah ya tsara to ba mu san inda Allah ya tsara haka ba haka ya faɗa da haka za ka sha mamaki idan kana karanta tafsirin shi'a wallahi komai na duniyan nan cewa za su yi Ali bin Abi Talib فقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين Allah ya ce kada ku riƙe alloli guda biyu sai sai, ce ilahai ne sun yi abubakar da umar inna ma huwa ilahun wahidin sai ce ali bin abi talib wallahi tallahi wannan yana nan a cikin tafsirin shi'a haka aikin tafsiri da haka kare baka mamakin ya zo ya ce ba wanda ya kai ali daraja to nan gaba ma sai ya zo ya ce annabin ma bai kai ali daraja ba wannan yana daga ciki Allah madaukakin sarki ya tsare mu wa immatal kufri a fassara a ce faqatilu a in immatal kufri innahum la imana lahum la'allahum yantahun sai a ce bi talha wa zubair sai a ce sune talha da zubair an gane haka suke fassarawa wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan sai a ce al-kufra shine abubakar fusuqa shine umar al-isyan shine usman haka suke yi والشجرة الملعونة في القرآن أتي شجرة بشيا إننيا القرآن إتتي بنو أمية هكذا da yawa daga cikin malaman tafsiri a karatuttukanmu da ake sawa a gidan rediyon nagarta a baya wannan shi'a yana karatu ya taɓa kawo wannan ƙadiyar ya ce ai shi malaman tafsiri ma na sunna sun kawo sun ce shajaratul mal'una ta fil qur'ani sunu banu umayya na ce ƙarya kake yi na ce duk malaman tafsiri da suke kawo wallahi suna kawo ta ne don su rugu-rugu da ita ba sun yadda da ita bane suna kawo abin ne don su ruguje shi akwai bambanci in kawo abu in ruguza shi da kuma ka ce na yadda da shi na ɗibo tafsiri wajen sama da guda goma sha biyu na ce ga abin da malam wane ya ce ga abin da malam wane ya ce ga abin da malam wane ya ce na ce kuma in ka ce banu umayyan nan shajara ne mal'una biciya ce tsinanniya wadda aka tsine mata a cikin qur'ani na ce annabi ba ya ya auro ummu habiba ba kenan annabi yana sanar da cewa banu umayya tsinannu ne shajara ce mal'una kuma ya je ɗauko shajara mal'una ya kawo gidan shi na ce kai kaga ga fi annabin hankali da sanin ya kamata inda kai yanzu duk matar da ka tabbatar inan ya ce wala ba za ka aure ta ce shajara mal'una ne banu umayya annabi ya dauki ƴaƴan shi ya aura wa mutum biyu ya aura sai da na usmanu kai mutum biyu wannan ta mutu ya dauki wannan ya bashi kai yanzu za ka iya daukar yakka ka ba inan ne na ce kai kenan yanzu ka san ya kamata amma annabin da aka turo al'umma shi bai san ya kamata ba shi yasa ya dauki yashi sai ya ba wanda yake ya tabbatar da ne shajara maduna na ce ko da ka yadda wannan maganan ƙarya ce idan ko baka yadda ba to dole kuma sai an dawo a nemo annabi mafata. wannan kuma kaga wannan kofa kuma ta fi ƙarfin kowane mutum zoman manka lafiya ka yadda da wancan ya fi sauki na kawo maganganun su shinkike su imamul qurtubi su waye su duk ga abin da suka faɗa akan cewa wannan magana ce ta ƙarya ila suka yi raddinta amma dan shi an yare na ka sai ce ka je ka duba a littattafan kuma an kawo Wala haka suke ka ga mutum yana ta faɗar reference wani ya kawo a littafi na kaza a shekara ta ga har da bugu da maɗaba'a kuma duk barazana ne ta da ƙura ne kai wallahi wallahi duk barazana ne ta da ƙura ne kai ƙarya ne wallahi an gane to don haka wannan fasalar da aka yi in mutum zai masa nisa abin ya kokari ya dauki ul bayan suratul isra'i karkin wannan ayar zai ga bayanan da malam kinkike yi wal lu'lu wal marjan sai a fasara shi a ce bil hasan wal husayn a ce yakhruju minhum al lu'lu wal marjan zai fito daga gare su su ali bin abi talib da nana fatima me zai fito daga gare su al lu'lu wal marjan da haka al lu'lu shine hasan al marjan shine sayyidina husayn wannan yana daga ciki والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين أقول سكي فسر بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أتي والتين شين أبو بكر والزيتون سأتي شين وعمر وطور سينين سأتي شين وعثمان وهذا البلد الأمين سأتي شين وعلي إتما وانا فسر بائلة da aka kaga ahli sunna sune wanda yake faɗan malahu wa ma alaihi yanzu ba muna san abubakar da umar da usman ba to dan abin ya shafe shi ba za kuma a bar shi ba a ce to ai shi kenan ina ba daidai ba ne wal baqara ko wanda suke fassara baqara suke bi aisha inna allaha ya'murukum an tadbahu sai sai Allah ya ce ku yanka sanuwa to sai suke baqara din ita ce aisha ake nufi a kwantar da ita a yanka ta wa fir'auna bil qalbi akwai wanda suke tafsirin qur'ani duk inda suka ga fir'auna a qur'ani sai aiwa fir'auna ake nufi ba a ya ai ba a gane ba ne fir'aunan nan da ake magana ai zuciyarka ita ce fir'aunan nan ba Allah ya rantsi a Qur'ani ya ce inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha yastad'ifu wani zai ce a ai ba fir'auna zuciya ita ce fir'auna wan najma wal qamara wash shamsa a fassara najm da ƙamar da shams sai a fassara su bin nas wal aql wa nahwu zalika a ce ana nufin annajmu Wal'amar qamar ana nufin an-nafs wal aql su ake nufi malam yace fa hadhihi min bab taharif kalim irin wannan fassara yana daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya zargi Yahudawa kan shi yace yuharrifuna al-kalim an mawadi'i suna karkatar da littafin Allah daga inda bai kamata a ce an karkatar da shi ba wal ilhadi da kuma ilhadi fi ayatin lahi a cikin ayoyin Allah wahiyar min babil kadhib ala Allah wannan yana daga cikin babin ƙarya akan Allah wa ala rasulihi da kuma ƙarya akan annabinsa wa kitabihi da kuma littafinsa wa asluqu wa asluqu ahli dalal fi misli fi misl hada at-ta'rif a asluqu ahli dalal asalin afkawar ma bata fi misli hada at cikin irin wannan karkatar da fassarar littafin Allah shine al-i'rad bujirewa da kau da kai daga guduwa an fahimi kitabillahi ta'ala daga kokarin fahimtar littafin Allah kama fahimahu sahabatu wat tabi'una kamar yadda sahabbai da tabi'ai suka fahimci me Qur'ani wallahi duk wani mutum da zai yi addini matuƙar bai koma maɓuɓɓugar inda zai addinin ba sahabbai da ɗaliban sahabbai su ne inda zai addini to ba wanda kuma zai hana shi ɓata ke sa shi kuma Muhammad Nasir Dini Albani yake ka ce kana ruku da alkitabu wasu sunna la fi ba zai wadatar ba sai an tambaye ka ala fahami man akan fahimtar wa to lokacin ne tukunna za a gane ka tsira ko ba ka tsira ba dukkan yan bid'an duniya in ba wannan suka ce su yarda da Qur'an da hadisi ba kowanne sai ka samu yana intimami cewa yana bin alkitabu was sunna yanzu hatta yin shi ba suna cewa suna bin alkitabu was sunna ba tijjani samawi ba ya rubuta littafi ya sa mai suna shi a hun ahalin sunna 'yan shi amma su ne ahalin sunna eh su ne ma ahalin sunna an gane to amma suna akan fahimtarwa kagan akan fahimtar magabata ne to su zagin magabatan su shikenan shi yasa dukka malamai wanda suke yin tafsiri Abdullahi wanda ya kawo a cikin alfiyarsa da ya tashi zai kawo maratibu tafsiri sai ce wa ma'akadu tafsiri fil kitabi wa sunnatul aqwali lil ashabi yace maratib na tafsiri gida shida ne akwai tafsirul qur'ani bil qur'an wanda shine ajmalu tafsir sannan akwai tafsirin qur'ani Bissunna sunna as-sahiha fassar qur'ani da sunnar annabi wacce take ingantacciya sannan akwai fassar qur'ani da maganganun sahabban manzon Allah saboda su ne waɗanda a gabansa aka saukar da qur'ani shi yasa bayan annabi ya koma zuwa ga Allah makarantun da suke na tafsiri ne makarantu ne guda uku makaranta ta farko a makka waye babban malamin tafsiri a makka shine abdullahi dan abbas yana da ɗalibai irin su aqa irin su mujahid da makamantansu makaranta ta biyu a madina waye babban malamin tafsiri a madina shine ubayy bin ka'ab shine a madina yana da tarin tirin ɗalibai makaranta ta uku ta tafsiri ita ce makarantar abdullahi dan mas'ud a ina a kufa waɗannan su ne makarantun tafsiri na ƙur'ani duk wani malamin tafsiri da ya fito cikin wannan al'umma cikin waɗannan makarantun ya fito guda uku ana gane tafsiri ne ko ta hanyar waɗannan mai makarantun kaga ubayu dan kaf kowa ya san shi gidan karatun qur'ani abdullahi dan abbas kowa ya yi ya san shi abdullahi dan mas'ud kowa ya yi kowa ya san shi saboda kwarewarsa da iyawarsa gurin karatun qur'ani annabi yakan zaunar da shi ya ce ikra alayyal qur'an karanta min qur'ani in ji yace ya rasulullahi aqra'u alayka wa alayka unzil na karanta maka qur'anin bayan kai aka sauko da qur'anin annabi yace inni uhibbu an asma'ahu min ghayri yanzu ina so ne in saurari karatun qur'anin daga wani na yace fa qara'atu Alayhi suratan nisa'i na dauko suratul nisa'i tiriyan tiriyan ina karantawa annabi hatta atitu hadhihi al-aya hasina nazo ayat da Allah yace fa kaifa idza ji'ina min kulli ummar bi shahidin wa ina bika ala haula'i shahida annabi yace hasbuka al'ana ya ishe ni yace ko da na waiga sai naga annabi yana hawaye duk wanda annabi zai zaunar da shi yace karanta qur'ani dan inji ka san ko wajen Allah za a je a karatun qur'ani ya iya eh mahiri ne kwararre ne wannan gidan karatun qur'ani da haka abdullahi dan mas'udi yace wallahi ba wata aya da ta sauka a Kur'ani sai na san kanwa ta sauka ina ta sauka mai dalilin saukar ta ce kuma da akwai wani mutum a duniya da ya fi ni sanin ƙur'ani in na hau abin hawa zan je wallahi da je na same shi to ai shi daga gurin mai gida ya koya kuma mai gida ya ya duk wanda ya koya daga gurin mai gida ya bashi certificate ya ce ya iya dan ya irin wannan dukan zaman ai ba mishkila ai to kaga shine babban malami na tafsiri a Kufa dan haka waɗannan mutanen shi gashi mun karanto a ba Abdullahi dan Abbas annabi ya masa addu'a yake Allahumma faqihu fid din wa allimhu min tawil sannan daga cikin mutanen da annabi ya faɗa ya ce wanda yake so ya koyi ƙur'ani ɗanye kamar yadda Allah ya saukar da shi da ya lissafa mutum hudu ubayu dan kabu yana ciki Abdullahi dan Mas'ud yana ciki shi kuma abdullahi dan abbas ga addu'ar da annabi ya masa ya ce allah ka sanar da shi tafsirin qur'ani kuma ka fahimtar da shi addini to wayannan makarantun bayan annabi ya koma zuwa ga allah sune makarantun tafsiri na magabata duk wani malamin tafsiri wallahi daga wayannan makarantun guda uku ya fito saboda haka ba yadda za a yi a gane littafin allah sai ta hanyar wayannan kuma me wayannan ainihin wato makarantun ina fata an fahimta to sai kamar yadda muke faɗa cewa su sahabban manzon Allah sun koyi karatu ne daga bakin mutumin da bai kuskure ba wani mutum da yake da ja kowaye a duniya idan ka daga malamin ka sahabbai suka daga nasu dole na kai zauna ba ma wanda zai ƙara jin dure sa. malamin naka ko da annabi ne kuwa idan malamin su ya miƙe malamin ka ba zai miƙe ba to wannan ɗaliban sun fito daga makarantar da ba wani malami da zai iya gurumin ɗin wasu ɗalibai kamar yadda makaranta annabi ce to in ana so a kubuta daga bata to ai kokari gurin fahimtar qur'ani da sunna akan fahimtar wa'annan ɗaliban da an kauce ma kuma fahimtar su to shikenan wanda abinda abdullahi gwandi ya ishara kenan a cikin alfiyarsa ce wa ma tafsiri fil kitabi sai yace wa sunnatul aqwal lil ashabi abin da ya faɗa kenan a ciki da haka dole a fahimci qur'ani da sunna idan wani ya zo ya ce maka yana bin qur'ani da sunna ka tambaye shi akan fahimtar wa kake daga nan ne zaka gane kun haɗu ko kun rabu mutanen da da suke kin wannan sunan saboda dana a nan kasan aka ce ahlus sunna ba san da izala amma yanzu bayan sun guje wa sunan sun gane sunan yana da tsada kowa ya dawo ta shi ma ahlus sunnati ne wal jama'a ba to da saura a yanzu in ka ce kai ahlus sunnati ne wal jama'a sai mu tambaye ka akan fahimtar wa kake sunna idan akan fahimtar ka ne da fahimtar malamin ka ina a yanzu kai ba ahlus sunnan gaske bane ahlus sunnan gaske shine wanda yake fahimtar sunna akan fahimtar wa'ancan mutanen ba akan fahimtar su ba ina fata an gane wa mu'aradatu ma dalla alaihi da ainihin wato yin mu'arada cin karo da abinda da alƙur'ani ya yi nuni a kan shi bima yunaqiduhu da abin da ke warware shi wa hada huwa a'zamul muhadati lillahi wal rasul wannan shine mafi girman sabawa Allah da manzon Allah lakin sai dai su suna yin haka ne mutane su kiyarda da Qur'ani da sunna akan fahimtar sahabbai ala wajhin nifaqi wal khida akan fuska ta yaudarar mutane da kuma munafunci shi yasa sai mutum ya ce ma ya yarda da Qur'ani da hadisi amma bai yarda akan farwa ba akan fahimtar wa'ancan mutanen in dai dan Allah za ka yi addini ka san yadda suka gane kai wakka ba ta kai tasu ba to dole ka yadda a fassara Qur'ani da hadisin Annabi akan fahimtar su daga lokacin da mutum ya ki yadda to ainihin wato akwai matsala Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato kiyaye Allah madaukakin sarki ya ainihin wato tsare ku to sai a nan gurin sai malam ya kawo yace shuruɗu ta'awil wa mawani sharadin da ke sa ai tawili a karkatar da lafazi daga wannan ma'anan zuwa wannan ma'anan amma da sharadi yace yusharatu lit ta'awil sahihi an shar'anta ga tawili ingantacce arba'atu shurut sharuɗa guda hudu wa yuqabiluha yana fuskantar wannan arba'atu mawani kenan akwai abubuwa guda hudu da suke hana kuma idan mutum ya tawili ba za a karba ba idan fuqida shartu idan fuqida shartu idan aka rasa sharti aw wujida mani'u ko aka samu mani'u ko kana ta'wil fasidan mardudan tawili ya zama fasidi ya zama kuma lalatacce kamar yadda mun yi mun yi wannan da ku anan mun ce muna da ahkamul wada'iyya muna da al-ahkamul fiqhiyya al-ahkamul wada'iyya shine sanya abu ya zama sababi ga wani abu ko sharaɗi ga wani abu ko mani ga wannan abu ana ganewa ko sahihi ko fasid guda biyar ne ko shi kuma al'akamun takalibiya shi ma guda biyar me sharaɗi duk abin da aka sanya shi shine sababi ya zama ga yin abu to ya zama to sharaɗi yanzu me sababin ka gaji mutum eh sai an samu nasaba ko haka kawai yanzu wannan ba zai mutu ba wani ya zo cikin masallacin nan yace ai muna kaduwa da shi a bambada wurin karatu saboda haka ina ganin ya kamata in gaji shi wallahi duk yadda kuka shaku da mutum ba zai taɓa wa ka gaje shi ba sai an samu sababi me sababi shine sai an samu nasaba ko aure ko a samu wala'i bawa ne kai ka yanta shi sannan idan an samu sababi sai an samu sharadi me sharadi dole wanda za a gada a jira ya mutu ko kana da nasaba da mutum ko mace matarka ce ko kai mijinta ne yanzu ba za a tashi daga karatun nan maka je ka samu babanka a gida da tarin kuɗi ka ce to baba na zo ne a raba ba ni nawa ban gane a raba ba baba ka ne san zan gaje ka in ka mutu eh na sani wannan sababi ne tunda an samu nasaba ka jira sai sharadi ya cika tukunna sai na mutu in na mutu sai a baka da haka ko akwai sharaɗi idan ba mai in ko akwai ainihin wato sababi in ba sharaɗi sababi ba zai aiki ba sannan kuma za a iya samun mani kana da alaƙa da mutum kai ɗan shi ne an samu sharaɗi ya mutu amma za a iya hana mutum gado in shi ya lallaba ya kashe wanda zai fada? saboda ya kosa Nama yana wucewa gayu na mai kirari ana ala yi wa yana mutu nama to da Allah bai kai giwar da kanshi ba sai ya ce ya kamata giwar nan barin ƙara saka sai ya ce a sharɗin awal sharaɗi na farko an yi kunan ma'ana ma'ana ya kasance allazi uwil ilahin nasu, wanda aka yi tawilin nassi zuwa gare shi min ma ta hamilu kullugatu aw shar'u a yare na larabci yakan ɗauki haka ko shari'a takan ɗauki haka mislu kwatankwacin lafz annazar lafazin annazar fa huwa ya atamilu ma'anin fil lugha lafazin nazara idan yazo yakan dauki ma'anoni a lugha akan ce nazara da ma'anan al-intizaru jira akan ce nazara da ma'anan at akan ce nazara da ma'anan gani na ido walakin na sai dai ita wannan lafazin idza udiya in yi ta'addanci bi ila fala ya hatamil irin ru'ya bai ɗaukar wata ma'ana sai mai sai gani da ido da haka in an ce nazara fi shine tafakko nazara ila kuma gani na ido shi yasa saboda za a ga Allah alkiyama Allah ya ce yawan yawm izin nadira ila rabbiha nadira nazara ila kenan kuma ka ba'ayin qur'ani ka gani duk inda ka ga fi'ilin nazara da ainihin wato ila to yana nufin ma'anar gani ne in ko kaga an kawo nazara an kawo ila bai ɗauki ma'anar gani na ido ba to an samu tanawu ne huruful jarri wani ya wakilci me wani ne an kawo nazara ba a mahallin shi ba namara da ma'anar me fi ina ba ta an gane an gane to don haka wannan yana daga ciki wa amma al-mani'u alladhi yuqabilu hadha shakk abin da ke hana wanda yake fuskantar wannan sharadin an ya kuna ma'anar ladhi ma'anar da aka yi tawilin aya zuwa gare shi mimma la tahtamilu lughatu ya zamanto a yare na larabci ba zai iya ɗaukar haka ba aw shar'u ko shari'a ka ta'wiluhum al-istiwa kaman tawilin kalman istiwa bil isti'la da isti'la a yare na larabci bai ɗaukar haka a shari'a kuma ba zai ɗauka haka ba dan mun sha faɗa ma ɗalibai muka ce yadda kake karatun hadisi a ce wannan hadisin ya inganta wannan bai inganta ba to ita kanta lugan akwai wacce ta inganta akwai wacce bata inganta ba akwai maqbula akwai marduda to daga cikin lugar da malamai ba su yadda ita ba shine zuwan istawa da ma'anin istaula wannan fa khalafa min ba'dihim yan baya ne da suka zo baya sai su kirkiro kalmar istawa da ma'anan me istaula fa min mimma la ta'tamihu al lokacin wannan yana daga cikin abin da lugar larabci ba ta ɗauka awi shar'u ko shari'a wa ka ta'awilihum lafz ahad kaman ta'awilin lafazin alahad ahad cewa bi annahu mujarradun bi annahu al cewa wannan sunan ya tsaraitu an sifati daga sifa فهذا aidan wannan ما لا تعرفه اللغة ولا sharu wannan wato shari'a ko luga bata san wannan ba na biyu shine an yakuna siyaqu muhtamilan li hadha at-ta'wil alaqar zance ya zamanto ta nuni akan wannan tawilin da mutum yi wal mani abinda zai hana wannan alladhi yuqabilu wanda ke fuskantar wannan an yakuna siyaqu laysa muhtamilan ya kasance siyaqi na aya ba zai dauki wannan ba ai dazu mun kawo misali da kadalika atatka ayatuna fanasita hako wa kadalika al-yawma min siyaki na aya ne ya nuna maka cewa wannan nasiya na farko taraka ne na biyu ma ne mai taraka ne ba da ma'anar mantuwa da aka ainihin wato sani ba ka ta'awiluhum ya daini kamar ta'awilin da aka yi na hannu bi ma'anar a wani ni'ima aka ce kudura ko ni'ima ba wani siyakin zance da ke nuna cewa ni'ima ake nufi ko kudura siyaƙul kalami siyakin zance la ya hace bil hada ta'awil ba zai dauki wannan ta'awilin ba لأنه ورد في النصوص domin ya zo a cikin nassoshi bi sigati tasniya da siga na me na tasniya wa ka ta'awilihim sifatun nuzul kamar yadda ake tawili sifa na zuwan Allah saukan shi sai a ce bi nuzulir rahmati aw malaikat min al malaika sai a ce ai ana nufin saukan malaika ne ko rahama Allah zai sako fa inna siyaq la yahtamiluhu domin siyaqin maganar ba zai iya daukan wannan ba li'anna fihi domin a ciki Allah yana ta man yasaluni waye yake tambaya ta fa utiyahu in bashi malaika me na shi da zai ce waye yake tambaya ta in bashi man yad'uni waye zai roƙi ni fa astajiba lahu in karba masa waye yake da wannan man yastaghfirni man yastaghfirni waye zai nemi gafara ta fa aghfir lahu fa aghfir lahu in gafarta masa wannan siyakin yana nuna maka waye ke wannan lafazin wani yanzu ya ce a ai mala'ika ne ai kaza kaza kaza kaza ina ai siyakin ba zai yi ba zai iya daukar haka ba ba wanda zai iya wannan magana in ba Allah wanda ya halicci halittun ba shi kadai zai iya cewa wa waye ke ruku in bashi waye yake yin addu'a in karba masa waye yake neman gafara in gafarta masa saboda Allah ya faɗa ya ce a cikin surata Ali Imrana ya faɗa ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah waye yake gafarta zunubi in ba Allah ba to sai ka ga mutum ya zo yana ka kawo shubha sai ce ya za a ce Allah yana sauka to yanzu idan Allah yana sauka a yanzu a Najeriya a lokacin da asuba ta yi to asuba ba ta yi ba a Amerika ko kuwa asuba ba ta yi ba a China asuba ba ta yi ba a ina to ya za a yi lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya sauko a nan to ya za a yi kaza kaza kenan yanzu Allah bai ma a kullum ya sako a asu ya sako a asuban Najeriya ya sako a asuban ina a tana ya sako a asuban Amerika ya sako a asuban Indiya da Ingila da ina ne shi kenan wallahi wannan misalin akan Allah ma ka ajiye shi kadai ka ɗauko mala'ika na mutuwa ai Allah cewa qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bi mala'ikan mutuwa da aka wakilta shi yake daukar ranku dan Allah a daidai lokacin da ake mutuwa a Kano a Najeriya ana mutuwa a America da Ingila da America da Tana ko ba a to ko ba mala'ika ɗaya bane ke daukar ran to ya ake yi daidai lokacin ana mutuwa nan kuma ana yi a a Amerika da ingila ko mala'ika idan ya tashi zuwa mahatta waga ta mala'iku sai ya ɗauka ko wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafada hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffat rusuluna in ya tashi ya ɗebi tawagar mala'iku su tafi ka yadda cewa mala'ikan mutuwa shugaban su kwaya ɗaya ne wajen tafiya a ɗaukorai, amma ka yadda lokaci ɗaya ake ɗibar rai a kaduna a kano a amerika da ingila da indiya kai da ƙasan ƙasa da cikin ruwa da ina ne ya ake ana ɗiba waɗannan rayakan kuma duk a lokaci ɗaya amma ka yarda cewa ana ɗiba rayakan saboda wannan abu ne da in ma ka ce ƙarya ne ka san mutuwa za ta dadime ka wata rana ba ka bane to wannan wata halitta ce daga cikin halittun Allah Allah ya ba da labari ga yadda aikin yake gudanuwa ya ake yi ake yi a daidai lokacin a ce ana ɗiban rai a Najeriya ana yi a Nijar ana yi a Chadi a Kamaru a Ghana a Amerika a Ingila a ina ne kuma disemtan lokaci ɗaya a daidai sakan ɗin da wani ya mutu anan ya mutu a can sanda wani ya mutu anan ya mutu a can ya ake ana yi kai da cewa wannan baka sani ba ka bar ma Allah sani shi da yasa aikin shi kadai ya san yadda ake wa to haka yadda yake saukowa wannan shi ya kuma girma sama da wannan ka bar ma kansa subhanahu wata'ala shi kadan ya ya sanya aiki amma sai mutum ya zauna ta misalan banza to yanzu ya za a ce yanzu shi shikenan Allah bai huta kaza kaza <laughs> bayan ya wanta shi yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin wa fi sha'an da haka Abu Zarri Gifari ce koyaushe yana cikin sha'anin dama irin wannan cewa man yas'aluni fa u'tihi man yad'uni fa astajiba lahu man yastaghfiruni fa aghfir lahu shine kullu yawmin huwa fi sha'an yana cikin sha'ani subhanahu wata'ala wanda ya dace da shi ina ba ta an gane da haka wanda ya buga maka misali akan Allah kai kaka buga mai misali akan Allah tunda ya ce fala lillahi al-amsal inna Allah ya'lamu wani sai ka dawo ka buga masa misali da mala'ika daga cikin mala'ikun Allah sai ka ga za a ƙare da shi sai malam ya ce wa muhalu wannan ya koru an ya kuna qatilu hada huwa mal wanda ya faɗi wannan a ce mala'ika ne awar rahama ko rahama da kanta ta zo ta ce jama'a wa yake neman gafara ta gafarta mai ita rahamar da kanta za ta faɗa ka ina a sharɗu salis a sharaɗi na uku malamin sar yana nuna lokaci yi. shine an yi atiyan nasu. akhar wani nassi na daban ya zo ya dullu ala ma'ana ya nuni akan wannan ma'anan allazi uwila ilayhi wanda aka yi fassara zuwa gare shi kama taqaddama min ta'awil ibn abbas ko kamar yadda ya gabata na fassara abdullahi dan abbas an ya fassara mantuwa bitarki li'adillatin lati dallat ala zalika saboda dalilan da sai nuni akan wannan wal mani abinda zai hana alladhi yuqabilu an ya kuna taawul bi ghairi dalilin muƙabilin wannan shine kawai ka zo ka ce ma'anar aya anan ma'anar ta kaza wancan lafazin ba ma'anar shi kaza ba ka ce ma'anar shi kaza ka da dalili kal amsalatil mutaqaddima kamar yadda misalai ya gabata sarfu haisu sarfun haisu sarfun nususa ta yadda suka dinga karkatar da nasoshi an zahiraha daga zahirin ta da dalilin ba tare da dalili ba a zo a ce maka ya ayyuhal ladina amanu sabiru sai a ce to isbiru din nan abinda ake nufi sallar asuba wa Sabiru ita ce sallar azhar warabidu sallar la'asar Wa wattaqullaha fi salatil maghribi la'allakum tuflihuna fi salatil isha saboda Allah ba ta ya ra'ayi kaga an cire abu daga zahiri an mai da shi zuwa ga wata mai ina ba ta an gane الشرط الرابع شرط إنه أن يسلم الدليل التعويل an yi nima dalilu ta'awili min mu'alilin aqwa min shine sharadin tawili shine na hudu an yi nima dalilu ta'awili dalilin tawili ya kubuta min mu'alil daga wani abu da zai ci karo da shi aqwa min wanda ya bi shi karfi idan ka kawo wannan ka kawo wannan abin da zaka yi tawilin da shi ya ci karo da abin da ya bi shi karfi to tawilin ya bada wal mani'u alladhi yuqabiluhu an yakuna hunaka mu'alilun aqwa minhu abin da yake hana kuma a karfi wannan shine a samu dalilin da ya fi dalilin da ka kawo karfi to ba za a karbe shi ba sai a watsi da shi to wannan yana daga ciki to da haka za mu tashi wa qawluhu wala tashbihin wala wala tashbihin ba tare da tashbihi ba da ya kawo nan gurin ina fata an gane da haka wannan babi ne da za a shiga nan gaba wala ya kawo wasu ka'idoji kamar yadda za mu gani har wajen kusan guda talatin akan sunayen Allah da sifofin Allah idan mutum ya hakuri aka yi wannan da shi nan gaba ba wani mahaluki da zai ma wayo akan sunayen Allah da sifofin Allah duk yadda zai gama magana sai ya gama magana sai ka dawo da shi ka ce to ai saboda ka'ida kaza kaza kaza kaza shikenan ina ba ta an gane da haka insha Allah za mu tsaya anan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai tambaya baban sani